بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إبريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 masallaci mai albarka masallacin sarki sama'ila mahmudu naira wanda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowace ranar juma'a karatun da babban malaminmu wato imam da yawan bawa da ke gabatarwa a wannan majalisi da yake kasancewa malaya kuma makaranta shi ne dalilin da ya sa na rika wannan karatu idan ba a manta ba karatun da muka yi da malamin muna cikin suratu maryam mun tsaya aya ta hamsin da uku yau za mu tashi aya ta hamsin da hudu haka ne aya ta hamsin da hudu za a tashi haka nan na an ka tsaya an yi da biyar wasu mafirin ta mara da an yi an yi to zuwa ina don nace ba an kai da 45 da 44 ha? wana da tashi da mu da ku? so Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana a aya ta hamsin da hudu yake wasfur fil kitabi isma'il واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا نعم الله سبحانه وتعالى ce. waskur firkita da ambata a cikin wannan littafi mai tsarki wato alkur'ani ka ambata a cikinsa ka ambaci isma'il ambaci annabin allah annabi isma'il ya yi abin da ya tantance a yabe shi shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi Allah ya ka ambace shi a cikin wannan littafi mai tsarki ya kai annabi muhammad ina da aminta allah su tabbata a gare ka innahu kana sadiqal wa'd wato shi annabi Isma'il ya kasance sadiqal wa'd mai gaskiya alƙawari malamai sun ce lam ya'id an illa wa qadi bai taɓa wani alƙawari ba kwaci ya cika wannan alƙawari jama'a kun jama'a na daga cikin abin da ya sa Allah subhanahu Ta'ala. ya ga dacewar ya ambace cikin jerin ganon cikin wato dandazon annabawa da suka isa a yabe su Allah ya faɗa aiki ne Allah ya ce wuka na sadiqal wa'd ya kasance mai gaske alƙawari shine malai ce lam an shay'an illa wafadi bai taba alƙawari game da wani abu ba face sai ya cika wannan alkawari wato jama'a alkawari yana da matukar muhimmanci domin shi ne abinda za a iya gane da sijan takarka matukar aka kana walwala alkawari to kani da Allah ana ɗaukar mutumin banza daga cikin abin da ka sa ɗauke ka dattijo akwai cika alkawari to wallahi abinda wasu da dama daga cikin mu yau suke tozar zartawa shi aka cima alƙawari abinda ke aka cima alƙawari ku kulla wata magana da kai da mu in cewa na kace na ina son mu tattauna da ni da kai sai kace to abinda za a yi barhan mu haɗu masallaci an gama tafsiri ya gama tafsiri zan zo nan kohon liman in kira ku mai magana da ni da kai yanzu nina na manka kai da ni da kai alkawar to yan an ka tashi mata mai rigegeniya da ni da kai ni in kokarin in rigai ka kai kai kokarin ka rige ni domin tabbatar da alkawarin nan da mun kai idan mun cika wannan alkawarin Allah zai ba mu lada da ni da kai to duk ina ganin abin da ke kawo mana saba alƙawari akwai rashin gane cewa akwai ladar da Allah ke ba mutum yadda cika alƙawari alƙawarin nan umarni ne na Allah in ka cika shi Allah zai baka lada in baka saba ba eh, in ka saba kuma to Allah ka saba ba kuma shi zai baka azaba don haka wannan yana da matsar muhimmanci mu kula da shi kun ga Allah subhanahu ta'ala ya ambaci annabi Isma'il cikin abin da ya shahara da shi akwai cika alkawar. wakila an ce ta tazara min yi salatu ayyam ya taɓa jiran wani mutum da sun kai alkawari da shi da shi kwana ne uku yana jiran shi bai taho ba kwaleti ya ce zuwa da lura shi to malam kwana uku ko yi alƙawari da kai da wani cewa Allah wa ne mu haɗu daidai wa eh da kai da shi sai to mm, eh mu haɗu to a sai kai ta zaman jira ka kwannan gobe kuma ku koma kwana jida ku koma kwana har kwana uku <laughs> gaskiya ne akwai aminci ce kasari tsakani da Allah amma dai ka san wannan abin da ya yi annabin Allah ne abu ne da ya kamata mu yi kokoyo da shi wajen hankuri da in muka yi wa mu alƙawalin haɗuwa wasu gari muka ci mun cika wannan alƙawalin au haula wasu malaman suka ce shekara guda na jira shi annabi Isma'il hatta raja ilaihi fi makanin sai da wannan mutumin ya to nan inda sun kai alƙawari sun ka haɗu sannan ya tsaya Allah ya ce wa kana rasulan wato ya kasance manzo ne ila jurhum zuwa ga jurhum jurhum qabilatun min arab al-yaman wato wata ƙabila ce daga cikin larabawan yaman nazalu ala hajara ummu isma'il sun sauka ne wato a wurin nana hajaru ummu isma'il mahaifi annabi isma'ila biwadi makkata a nan wani rafi da an makka hina khalafaha ibrahim wabnaha lokacin da annabi ibrahim ya barta wannan wato sun sulmukukun dajin shaitar ɗanta da suna nan zaune cikin wannan dajin a kwana a tashi ce wannan ƙabila ta jurhum sun taso daga ƙasarsu suka zo wannan wurin suka yadda sarkari sai suka nemi da Allah suna son su ɗallaɓa su su ɗan zauna wannan wurin ko suka da ita kuma ta amince ta ba su dama suka zauna to shi annabi isma'il shi ne aka magana cewa manzo ne zuwa ga waɗannan mutanen jirhum manzo ne zuwa gare an gane ko shi ne yake cewa a saka nuhu naka suka zauna wannan wurin hatta ka kabura isma'il sai da annabi isma'il ya girma wa zuhu minhu sannan kuma ya yi aure da su akwai wata yarinyar su ya aure ta sai da daga baya dai aure kuma yaron amma dai ya aure ta bayan sun yi aure ta dan wani lokaci mahaifi ne annabi ibrahim ya kawo masa ziyara da ya zo ziyara ya tarar da wannan matan, ko da ya zo shi mai gidan baya shi ne ya tambaye ta ina mai gidan ta ce to mai gidanmu ya tafi wurin buɗan muna abinci ya bar mu cikin wahala yunwa ga ta nan ta dame mu ta damu ga mu nan cikin wahalhalu kaga babu sirri Eh? shi ne yake to ko ta kawo mai ruwa ba ta kawo mai ruwa ba ta dai ga da shi yake to in ya dawo ki gaya mai wani tsoho mai sifa kaza da kaza ya zo kuma ya ce a gaya mai ya canza kulkin ƙofa ɗaki don da annabi ibrahim zai wuce kamar to. in ya toki gaya wani tsoho ya zo mai sifa za da kaza faɗa mai dai kuma ya ce canza kurkin kowa ɗaki akwai matsala <laughs> eh? sai ya zo ta kuka gaisa da shi ta ce to wani bako ya zo mai sifa kaza da kaza kuma ya bar sa ya ce to mi yace ya ce in gaya maka ka canza kurkin kowa ɗaki ya ce to ai sai ke kurkin kowa ɗaki oh. sau da haka ke sake ta eh shi baban ce ne yadda malamai suka ce duk da shari'a ce ta ko da a shari'a mu idan mahaifinka ya nuna bai son mace kuma yana da dalili ta kamanni to ya kamata ka da mace saboda mahaifinka ya yi ƙaunarka sama da ƙaunar da haka eh haka ne ya yi banka sama ga yadda suka so kuma da haka idan ya ce wa daga ce na na'am wanda ya niya ba ta da albarka rabi da ita to ka da ita ba wani abin surutu ba ne wani maganin matsaya kai ta zuwa wani malamai neman fatawa duk bai dace ba kawai ka je ka zartar da abin da mahaifinka ya ce Allah zai kawo ma wata kirki tun da mahaifinka da zai cewa ka rabu da ita babu ne babu na eh? ba mace ta balle ka ce kisantaka a tsakanin don zance bai inganci ko ma iya ka ce ka da mace ma na da ita kawai ka da ita da mahaifi da mahaifiya duk yan fahimta suna tashin saƙa iyalin kana tashin saƙa da su ka kyale ta tsaron musu an samu matsala malam kawai ka ɗaya hanku saboda ni ana iya canza mata ba a canza iyaye ko ba haka ba kuma da sun ga shekara bai ta ba shiri su ne ba saboda haka tsakani da Allah da yawan malamai sun ce akan cewa mahaifinka idan ya ce karbi da masu karbi da ita haka nan mahaifiyarka idan ta ce karbi da masu karbi da ita sai dai in ya tabbata akwai wani dalili takamammi wanda kika ganin wata matsala ta ka faso to sai ka ci gaba da lura da ita ita ma yi kai ta lura da ita saboda ka nuna mata kilan zujin tana akai kilan ba ta fahimce da matsalar ta ba da kuma idan ta naci ta ce ita wannan ne ba zai yi gidan nan sai ido bi da yarinyar nan ba sai sa rabu da gidan sai ka ce to da masa ba nawa kika so a yi masa eh wata wata da wani agenda eh eh eh eh eh kwarai wannan yana haifar da ce shi ma namiji sai ya tsaya ya ƙwaƙwaran bincike tilmina na yasa tsohuwan nan ta tsari yarinya idan ya zama na yariyar na kila tana zuwa islamiyya ita tsuwa da ce in babu karuwanci ni an na yawon islamiyya shi ta haɗu wata So saboda suna su lokaci ba a zuwa ko kuma ita tana wurin da ake karantar da cewa mata da nata aka rasu islamiyya to sai ta zo tana faɗa ta ita mutu a matsalar islamiyya ba matsalar kita ni shan ne izini na kuma na yadda na zan fice ta samu ilimi ban da lokacin da zan ba ta ilimi kar ki da amma in akwai wani abu da ka sani ku faɗa shi ka dai ta dubaru tsakanin su ka daidaita in abin na ya waskara to sai ka yi hankuri ka da ita to wani lokaci abinda aka kallo in akwai yara in akwai yara nan na matsala ta in kan rabi da ita idan tsoho karshen ta ba su zama da yaran kuma yaran nan za su zama maka lalura to don haka akwai bukatar da ya tsayawa kwakwaran da ke da lura suwa in abin ya ce tura sai a rabu da ita wannan gaskiya ne malamin mura ta yake cewa musamman in an fahimci akwai shekaru da yawa ita tsohuwar saboda za a ga wata tarihi ce kilan ba ta da lahiya ko shekarun tsuwa sun kama kowa faɗa ta kai to kaga irin wannan biya kamata a cigaba da lura da ita ya abin da ya maskara dan nisan ta tsakanin sai ta araba ta da nan ta samu masa wani wuri can wata area da kowa sai zaman domin wani lokaci da yawa shi na haka matsala zaman nan da mu da su ga mu su shi na haka sai a galibin juna da duka mutum na yi waɗannan dabaru ya fahimci dai babu shi kana yi ma ɗaukar masa karbi da daga gari ka kai ta wani gari ka aje ka zauna can ita ko ta haƙuraren da duk ta ganka ta hankura wata rana da bara ma ɗai za a yi da wasu ina da siyasa kan kai ko eh, za ka na yan zinariya ka ka ce shi wasu irin zinariya wasu irin magana ta wasu ne mutum na zai da kai ne wani iri ta abubuwa irin haka ni a zinariya ni na na ta eh, in ba don tunanin yan yaran gobe na na ta zauna kana ba ta lokaci eh, da dai dubaru har Allah ya ba ta sa'a ta gani duka ana yin haka don a zauna lafiya eh? wannan yana da kokare da gaske to shine yake ambatawa cewa hatta kabura isma'il wa zawwajuhu minhu suka aure mai da yayi aure daga gare su wa arsala ilaihim nabiyyan kuma Allah ya aiko shi zuwa gare su a matsayin annabi da ka shi ma annabi isma'il annabi ne na Allah kamar da Allah ya ba da labari Allah ya ce wa kana ya'muru ahlahu وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ذاك والسعايا كاننا من الجرمى الأولي ومسعيني مريك الأولي مباين من الماشي الله وكان يأمر أهله بالصلاة النبي إسماعيل لا يتسنشي yana umurta iyali ne ai qaumuhu mutane ne amma an kire su iyali wa kana ya'muru ahlahu bis sala ya kasance yana umurta mutane ne da sallah wato jama'a duk inda kake jagoranta al'umma babban abin da za ka yi tsaye waɗanda kake jagoranta su yi sallah saboda ita ce farkon abin da ka taimaka mutum ya zama na kwarai da zaran ka ga mutum na wargi da ita to abinda ba ita ba min ba da aula ya wulakanta in ka ga mutum na zina in yana sallah sallah na gyara in mutum na sata in yana sallah sallah na gyara duk wani abin da ka san mutum na yi to idan Allah ya ce mutum yana sallah sallah nan na gyara shi yasa za a ga an dage sosai wajen kulawa da sallah ya'yanka ne yan uwanka ne wasu na da a ƙarƙashin da suna aiki to in lokacin sallah ake zuwa ake aiki na ake zuwa sallah jama'a da yawa wannan ba mutum kula da duk aikin da aka aka ɗauki aiki an kai kiran sallah to a dakatar da aikin a ce kowa ya aji a ba da minti goma sha biyar zuwa ashirin a ce to a ce a yi sallah kai zuwa dai har minti talatin a ce a yi sallah in an kai sallah a dawo a cigaba da aiki to galibi za a ga wasu mutane ba su kula wani duk da kiran sallah ji wani ya fi shi, eh musamman masu ɗauka ƴan aiki da eh, shi wanga sallah ƴan izala ku ci gaba da aiki abinda ya kaso sai an kai irin biyu da rai saboda galibi su ko masu aiki suna da wata kista da an ci an yi sallah wani ɗauki ke na ya bar ta maka Eh? wani da ya yi sallah shi ke nan daga yanzu duk abin da annan lalaba ɗaya na za'a su Allah ya sa mu gani wa kana ya amuru alahu bis sala ya kasance yana umarta mutane ne da yin sallah wa zakata yana umarta su da yin zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance shi annabi Isma'il a wurin ubangiji ne ya kasance mardiyan wato yardajje ne a wurin Allah Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da aiki an gane ko walam yaskur lahu ma anna surata wujudul walad ma da yake idan mun kalli wannan sura din walam yaskur lahu ibnu shi annabi isma'il ba an mana cewa yana da da ba ma anna surata duk da cewa ita wannan sura suratu maryam mawdu'uha abinda am abinda take karantarwa shine wujudul walad samu wadda wal hikmatu fihi da kuma an ba samu na hikima da ke cikin samun da kuma da ke to wala allahu lam yaskur lahu walad abin da ya sahina yiwa abin da ya sa ba an bata gare shi ba likaunihi jaddan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewa kai kakan annabi sallallahu alaihi wasallam fa waladuhu ma'rufun da haka ɗane sananne na an gane wada ne annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa ba a mutuwa yana da ba malaka ina yiwa shi yasa mustaganin al-yusra li shahrati da haka an wadatu ba sai an bace yana da ba saboda shahara kai cewa yana da ɗafuwa ya san ɗan shi shine annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam malaka shine dalili la'alla ba yana yiwa shi addani Allah ya samu dace sai Allah ya ci gaba واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أما واذكر في الكتاب إدريس كأما تعد في الكتاب مثل في القرآن أما تعد في الإسر النجم الله النبي إدريس هو جد عبد موهن wato ne kakan baban nuhu li'annahu nuhu bunu lamin saboda ne nuhu ibnu lamin au lamlak ko kuma wato ibnu lamlak ne nuhu ibnu lamlak an gane ko ibnu mutawassilin wato ibnu mutawassilin bi wazanin wato madarud ibni akanaf wa huwa idris da shine idris ibni shisu dan shisu ibnu adam shisu dan adam lisubdi dani na na tuko ne afada husayuti fi tahjir imam sayuti a bashi wannan magana a cikin tahjir wato shi annabin Allah annabi Idrisa sharafahu Allah bin nubuwa Allah ya ɗaukaka matsayi ne ya bashi annabta wa anzala alaihi salafina khalifa kuma Allah subhanahu wata'ala ya saukan mace da littafi guda talatin wa kana khayyatan ya kasance tela to kun ji wato wani abin da ka bar mamaki galibi wasu sana'o'i kananan sana'o'i da ba su karɓa sun karya ba sai galibi almajirai da malamai ba su kai hmm? wani lokaci wannan yana daga cikin abin da ke jawo ma al'umma shiga matsala in mutum bai da abin yi ko bai da sana'a yi kada ya rena karamar sana'a yanzu kun ku duba annabi idris annabin allah ne eh? kuma an ce ga shi waka wa kana khayyata tela amma yau abinda da ake kallon kana tela sai a ɗauke ka wurin wulaƙantaccen mutum to me wulaƙanci ciki tunda sana'a ce kake da ita sana'ar da za ta ruwa makanka asiri baka je garga kowa kai karban murya ba ne laifi eh babu wani laifi to da haka duk wanda ke wannan sana'a to ya rike sana'a sai amma a ji tsoron Allah akwai kurakurai da ake samu daga bangaren teloli musamman masu yi ƴan mata ɗin eh sai masa ɗinki na mata jiki ɗinki na kiran wato fasikanci akwai hawa'in da sai sun auna matar da laye in ta so sai an auna ƙirjinta sai an auna bayanta to su ji tsoron Allah in ka kai sai lankware ba sai ka yi wannan auna auna ba da ka kalli mace duk cewa ɗaya za ka yi ma ta kawo maka furarta ta kawo maka rigarta ta kawo sket sai a auna wannan sket ɗin shi zai ba ka awanta amma ba wai ka tafi ka auna ta ba to gaskiya yau an waye gari wasu teloli haka suka musamman matasa ha eh Allah ya kare akwai wani da na sani sun yi ta rigima da iyali ne ka isa duk inda za a mata ɗinki wasu yan auna kuma na miji da ke ka kaga wannan wabe bai taso ba sam bai dace abinda ake yi dai sai dai ka bada bada sutura irin tashi wadda ka yi Allah ya kare to shine aka ce wato ya kasance khayyatan ne kila ne huwa awwalu man hatta bil qalam kuma shine farkon wanda ya fara zane da alƙalami a ce wannan na nuna mana muhimmancin ne iya rubutu eh niyyar ka iya karatu in ba ka iya rubutu ba an tsere maka sabon mamaki sai ga ɗaliban ilimi da yawa ga wani ya iya karatu amma ba iya rubutu ba saboda ni kasala daga wurin ɗaliban ilimi mutum na jin kasala yanzu ka ɗauki irin karatun zauri eh? sai ka kusan yanzu talatin kana rubutu sannan a ware maka sakara sai ka rubuta zo talatin eh akwai ma masu rubuta ƙur'anin da faɗi ba saukar da ƙur'anin mu dai nan gida karatu irin namu hizo talatin ne kana rubutu iya rubutu iya rubutu na nan matuƙar muhimmanci don haka ya kasance shine farkon wanda ya fara rubutu da alƙalami wa awwalu man khada siyaba kuma shine farko wanda ya fara tunka tuwashi wa awwalu man labisa mafi shine farko wanda ya fara sa ke wayayi da ba a san a tuwashi irin wannan riga zuwan zo da sauransu ba shi da yake tela ne kwararre su yawa fara da haka ya fara tunka maka da mutane su a gani sun sha'a ko wato haka abin suke an ga fiye an ga ta huwa ana ana ana ana bashi وكانوا من قبل يلبسون الجلوس sun kasance da gabanin aiko to suna ɗaura tuwayi na fata suna sa fata ta dabbobi ita suke sutura da ita wa huwa awwalu man ittakhadha silaha kuma shi ne farko wanda ya rika makami wa qatal kuffara sai ya kika tare wa awwalu man nazara fi ilmin nujum kuma shi ne farko wanda ya yi duba a cikin ilimin tauraro wal hisab da kuma hisabi innahu kana siddiqan nabiyya Allah ya ce lalle shi annabi Idris ya kasance sadiqan na yawan gaskiya ne an ce bai taɓa ƙarya ba sunan da ya yake duniya bai taɓa ƙarya ba da jama'a sun ji wani abu kuma wannan ana sa a nuna muna muhimmancin riko da gaskiya eh da kuma guje ma ƙarya wanda yau tana cikin abin da ke ci muna a ƙarya ka amince da mutum ka ba shi amana tsakani da Allah amma sai zuwa ƙarya mutum zai zo maka da magana ya shirya a zuke ya tuka ta kai kaga da gaskana amma da rayu hmm? kuna gani yanzu yara da suke fara kana tashi nan kai to sai almajiri ya tare ka Allah ma na taimaka min da naira hamsin in je toka E yi kuma ƙarya yake ƙarya ba duk toka da ke yi wanki ko roba bara wani ka jiya ce da Allah a taimaka mai sai roba bara ku duba da Allah jama to kai yanzu wanda hada roba bara bai da ina bara eh ya koya a gite, in ka baya kuɗi sai haji shi yasa wala wasu makarantun ne suna ɗaukar mataki sosai in an ta kama ɗalibi yana bara to za a mai kunci mai tsanani yana bara irin wanganin roƙon mutane kuɗi yadda dama ya musu haƙƙi ya ai bara da abinci amma har da kasuwa na san malaman da suke hana maɗaliban su zuwa kasuwa ko su yi dako saboda ni gudun kada yaro ya saba da kuɗi yana ta yana asusu wani wuri in ya samu dama sai shi to kun ji shine farko wanda ya wannan inna kuka da sadiqan nabiya ya kasance wato mai yawan gaskiya ne kuma nabiyan annajin Allah ne Allah ya ce warafa anahu so Allah ya ce warafa mu makanan aliya Allah ya ce kuma mun ɗaukaka shi makanan ga wani matsayi aliyan wato maɗaukaka huwa hayyun fi sama'in rabi'a malam ya ce shi annabi idris yana nan raye a cikin sama ta hudu aw sadisata ko kuma sama ta shidda aw sadisata ko kuma sama ta bakwai an gane ya abudullah ma al mala'ikati yana bauta ma Allah tare da mala'iku to sai shi mai yin sharhi ga wannan littafin na Rabbul Azhar yace qultu ni ko sai nace innahu mata misal baqil anbiya yace a bai rayu ya an gane kawon misalin sauran annabawa ne hujjarka ke da ta ta'ala don Allah ya ce wa ma ja'alna li batar min qablika al-khuld Allah ya ce ba sanya mu wani mutum dawwama ba wato gabanin kai saboda haka ayar ta nuna cewa annabi Idris bin da yaro an gane al'aya malaka wallahu alamu Allah dukkan to kun ga wannan maganganun wasu maganganu ne waɗanda da yawan wasu malaman tafsiri sun ce aka haka amma da yawan wasu abin da suka ce a'a da yana duniya kamin ya zauna sama ta hudu ya taɓa zuwa sama ta hudu kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sama ta bakwai eh to shi ma ya taɓa zuwa sama ta hudu amma cewa yanzu ga yana nan sama ta hudu wata magana ce wadda wasu malamai ganin a'a ta sa'a ma'ayar qur'ani wasu kuma na ganin magana ce ta daidai shi ne malam ce wallahu alama Allah a addasani Allah ce ula'ika أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فوانا ولي سجدا هم بقوك على بقوي سلمين سبا كما تعلم لي سجدا أنا لما تجيكو كي سجدا لما انجلو من سجدا آية دل يقرن تاورا لا أي سجدا to kun ga kamar yadda za ku shari'a haka kace ai sajada eh Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan su ne waɗanda Allah ya yi ni'ima a kan malaka sifatul lahu sifa ce gare shi na minan nabiyyi minan nabiyyi wato ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim waɗannan su ne wa'anda Allah ya nema a kan su minan nabiyina na daga annabawan Allah mun gane ko ila qaulihi ta'ala idza tutla alaihim ayatul rahman hayyazu daidai wannan wuri Allah ya ce fa qawluhu min zurriyyati adam Allah ya ce kuma shi yana daga cikin zuriyar annabi adam ai idris shi annabi idris yana daga cikin zuriyar annabi adam wanda kun ji can baya an waɗi cewa ɗan gidan shi su ibn nuhi ku kun yana cikin zuriya annabi adam wa man hamalna ma'a nuhi kuma daga cikin waɗanda muka ɗauka wato a cikin wato jirgi tare da annabi nuhu fina ai ibrahima ibnu ibnu musa wato shine ibrahim san ɗan shi wato sama wa min ibrahim daga cikin zuriya annabi ibrahim kuma wato akwai isma'il wa ishaqa wa yaqub wa isma'il daga cikin zuriya isma'il huwa yaqub shine yaqub yana cikin annabawa ai abinda aka rinye Musa wa Harun wa Zakariya wa Yahaya wa Isa Allah ce da kuma cikin wayanda maka shiryar da su wacce bai na maka zaɓe su sai min jumlatihim ula'ika wasu daga cikin jumlar su shine waɗannan za a ambata waɗanda aka ambata so duka waɗannan an ba da aka ambata idza tutla alaihim ayatul rahman idan ana karanta musu ayoyin ubangiji mai rahama kharru sai su ba sujjadan suna masu yin sajjada wa bukiya kuma suna masu wannan yana kwadatar da mu yana zaburar da mu mu yawaita sajjada da Allah Wasu duk lokacin da aka yi sajjada da Allah an ce shedan yakan shiga takura da damuwa in ya ruga da gudu sai ya kai ƙarshen bangon duniya suna cikin takura da wahala sai ce an umarci ibn adam ya yi sajada an umarce ni in yi sajada na ƙin yi amma yau ga ɗan adam na an umarce ya yi sajada kuma ya yi sajada kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa bawa bai taɓa sajada ga Allah ba sajada guda wacce shi Allah ya ɗaga da rage to nan mun yi magana sajada la'alla wasu za su ce to ai kuma malam da ya sani ko na da arwallah ko da arwallah Eh? sajjadar nan ana yin ta ko babu arwalla sujudu tilawa ko ba ka da arwalla kana yin ko arwalla ka kakari kana yin an gani amma wasu malamai sun shafa ta ce da arwalla sannan ita wannan sajjada malamai sun ce ko da kana kallon inda ba gabar ba kana iya yin kamar yanzu a ce ni da nake haka to a ce kasa ba suna iya isa jadar in kalli da ɗan inda nake Kuka sun da daman gabas kuke kallo sai ku yi gaba na bari amma dai an so in mutum da ya sajada ya zama yana da alwala ya fuskanci alƙalla to abin tambaya yanzu wa zai faɗa mana wace addu'a ake yi cikin sajada su zuzu tilawa suna da mun yi ni ake karantawa ko ko ni kun karanta kai malam Muhammadu ni ka karanta da kai sajada ni ka ci tasbihi kai kace ni eh ni kace yace yace subhana rabbiyal a'la to kai malam asali kai ko ni kace kai ma haka kace eh to kai ga wani tar eh sai ka hazaka ka wanda ita aka karanta a ita ce jan ita ce aka karanta a ba a ce an yi bula sun da ba su sani ba ko sun mance ko ba haka ba amma dai in mutum zai yi sajada ko ya karanta wadda manzo Allah ya karanta Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san akwai subhan rabbiyal a'la akwai subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh da sauran aska da suka tabbata manzon Allah yana karanta a cikin sujada amma bai yi su ba sai yayi wannan da eh ya guda yake aiwata ba ita din dai aka ai sunanta du'a sujudu tilawa du'a sujudu tilawa yanzu wani ya sai maka ya faɗa mana na mana da wace lillazi للذي خلق صبر خلق السماوات يا ايكم بقى الله احضر الخالق فينا يا جماعه موسى بنيات الشيخ إيه؟ بين الجنه ذا عليه 30 عشته اجلال wani yana jin zai dawa masallaci da ta hasa awon ya zama ya kuri da Allah kowa ya kuma ce hifin musulun dinai wanda duk musulmi mun sha wata musu duk musulmi ya mallaki hifin musulmi duk musulmi ko mai tarjama hausa ko mai turanci ko mai larabci saboda zai yi wahala a bada wata addu'a in dai sunna ce ta zo da ita sai zama na babu cikin hifin musulmi to ka koma cikin hifin musulmi ita wannan addu'a da kuma ji wannan malam ya wada muna wanda ake ayin sujada sai a karanta Allah ya sa mu dace saboda haka jama'a wannan wurin ko sallah aka yi aka cimma wannan wurin kamata ya liman ya yi mutane sujada balle tafsiri na haka amma dai an al'adanci galibi wuraren tafsiri ba a kai yi ba ko ba haka to amma dai an mu yanzu alhamdulillah ne ko ya zama karantarwa ga kamar da shari'a ta nuna Allah ya ce idza tusla alaihim ayatul rahman idan ana karanta musu ayoyin ubangiji bai rahama to qarru sujada sai su faɗi suna masu yin sujada wa bukiya kuma su zama masu malamai suka ce wannan aya tana nuna mana muhimmanci abubuwa guda biyu muhimmancin sajada muhimmancin yawaita salloli na nadir ko sallah ta farilla ta gani su ta farilla kowa san matsayinta to yawaita sallolin nafila don ni ka samu dama da za ka yawaita sajada sannan wannan aya ya karantar da mu ana son mutum in yana karanta ƙur'ani ko ya yi sajada to a ga yana kuka da wata kuka tuba sun muku gani yanzu nuna da wakuwa ga alamar da ya sajada ya kuka eh? Allah bai sawa fara bi zuciya ta bu ko ba a sanda ɗaya a kan rukun gaskiya da ba in ta abu ba a sani ba yawwa kuna ji don irin wani da ya an ka taho to kamata wanda zai so mai goshi ne to shi kuka in bai kuka ba shi kuka bai kuka ba shi wannan karantarwa yanzu sai mu gyara eh, ai kukan ba wani aiki ba mala suna ba ɗaya za kai da zunubanka in kai gosinka kana karanta addu'a kana suna zunubanka kana suna ga abubuwan da Allah mai ce kai ba kai ba ga inda kake da tasgarwa addini eh wata gaban Allah zaman kabari ka mutu kai kasa kabari ka duhun kabari ga kaza ga kaza da ka suna da wannan ba ka sanin sanda aka wasu jari ana bakin kamar ya kuma jari ya balle subhanallahi wallahi gaskiya wallahi ko shekarun ne mun shiga makabarta wallahi tsoho wannan ya kaura wallahi wasu suna gidan malam abin ya bani mamaki kana da rida shika kaga yanzu ba Allah nan zai ji kamar da tsoho ɗaya daga tsoho ke tsara zai dariya wallahi malam abubuwan sun yawa zo ta a makabarta a yi ta waya ana ta dare dare da sauransu kuma malam matsalar mu zuwan mu makabarta ya jiki na galibi jiki da wahala ka ga wani mutum ya rasu don tsoron Allah ne da takawa kai kaga jama'a sun samu ko da neman salalar da aka samu galibi mutane na zuwa don ɗai alaƙa kada don da iya mutum ɗan siyasa ne ya rasu duk wanda a kan siyasa na ƙauye na birni siyasa eh in mutum tela ne duk tela da an garin da siyasa eh duk zai sana'a ka in ka kula aka ce mutum ya rasu ko an yi mai rasuwa to abokan sana'a ta za su kai da gani ba sai ka san ba da galibi an mai da abin kawai to da Allah mu tsariyar mu domin Allah ya ba mu nada akan wani to shine ma da yake wato hazu sujadan wa bakiya jam'u sajidin wa baki wato fakanu fakunu ya ummata muhammadin mislihu ku kasance ya ku al'ummar annabi muhammadu ku zama misali in ji mala fara baka mamudu gune ce ya ku al'ummar annabi muhammadu ku zama misali yanzu ni an misalin idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya sai ma to ku al'ummar annabi muhammadu ku zo misali ma'ana mu ma ana karanta qur'ani eh kuma dinga watsuwa da goshinan muna sujada muna masu yin kuka ga Allah don nuna mu ba kowa ba wa asal to ga wannan dai abin nan muna ibadi ci gaba Allah ya ce to lokaci ya yi to alhamdulillah ina cin nan za mu tsaya kasancewar lokaci na nuna mana halinsa ina jin ban sani ba sati na sama ko zai yi mu yi karatun nan da ya kamata mu yi nan gari galibi don Allah ya gwada masu irin rana wasu in ya tabbata za a yi fishin ranar asabar to garin ya cika sosai wanda yake zai iya zuwa wurin nan gaskiya zai mai wahala komai ko a gani ko a bari a ga yanayi a bari zuwa to sai mu saurara mu in ya zama da lahadi za a tishin karafi kenan muna samu mai karatu eh ga al'ada akwai yiwuwa kuma a samu sani eh. akwai yiwuwa saboda haka a saurari sanarwa rana wasu yan an ba da sanarwa a yi to karatu mu daure mu yi Allah ji muna jagora kuma ku yi hankuri da karatun nan kuma ina godiya da hakan kan da kuka bani duk da ban tantanci karatun nan ba ban kai matsayin mai da ba amma kuma kuna ba ni haɗa shi Allah ya saka muku da alheri Allah ya muku albarka da mu ba su ɗaya